mata da yan uwa mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah mai girma da daukaka wannan safiya ta laraba 27 ga watan ga watan safar bakwai akwai bakwai ga watan safar hijira 1448 dubu da hudu da arba'in da takwas wanda kuma ya zo daidai da ishirin da biyu ga watan yuli miladiya dubu biyu da ishirin da shida muna makarantar cibiyar sahabbai da ke tsohuwar kasuwa a cikin birnin sokoto domin ci gaba da tafsirin alkurani mai girma na sati-sati da muke gabatarwa a cikin littafin zubdatu ziya'u utawin fi ma'anin tanzim a cikin ci gaba da karatun muna cikin suratul baqara za mu tashi ayata saba'in da tara kamar yadda za mu ji a bakin alaramma darasinmu na goma sha hudu za mu gabatar a wannan safiyar da iko Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم daga cikin halaye da ɗabi'u na yahudawa bayan rasuwa annabi musa alaihi salam sun cancanza wasu ababe daga cikin abin da aka saukar musu na altaura sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam sun bi sun goge sun canza wasu hukunce-hukunce da aka saukar musu kamar duk wanda ya taba aure in yayi zina to a jehe a kashi suka canza wannan hukuncin kuma wannan hukuncin da suka rubuta madadin wanda Allah ya saukar suka ce ai su ne waɗanda Allah ya saukar shi ne Allah yake mai musu da martani yana cewa fa wailun bani ya tabbata lillazina yaktubuna alkitab akan waɗanda ke rubuta littafi su cancanza abinda suka ga dama su sa abinda suka ga dama su ɗebe abinda suka ga dama bi aidihin da hannayensu bayan allah saukar da littafi lafiya lau amma su su sa hannayensu su rubuta littafin da Allah ya saukar su cancanzu abin da suka ga ma a ciki sun maye kolona sa'annan su cewa magoya bayansu Ha haza min indillahi Wanda littafi da kuka zama rubuta da hannayenmu min indillahi saukacce ne daga wurin Allah saboda haka sai su koyewa magoya bayansu ingantaccen littafin da Allah ya saukar ba za su bari magoya bayan su gani ba sai dai waɗanda da suka juya suka rubuta ga wasu takardu na daban suka cancanza abinda suka ga dama waɗannan littafan ne za su nuna magoya bayan su cewa aika littafin da Allah ya saukar saboda mai suke haka nan liyattaru bihi samanan falila domin su hurhura sama nan a ba su wasu kunci kalilan yan kaɗan wayanda ba su tafi karatun karya ba a ba su cin hanci da kuma kuɗi da ake ba su sun shugabannin na sati-sati idan an zo coci a zuba musu kuɗi idan magoya bayan su suka ga ainihin littafin da Allah ya saukar to za su yi imani da Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wace su baki to su ko haka nan abbasu to to Allah ce fa wailul lahum mimma katabat aydihim azaba ya ta tabbata kan su saboda abin nan da hannayensu suka rubuta wa wailun lahum mimma yaktubun kuma azaba ta tabbata a su, saboda wannan danyen aikin da suke aikatawa na an cin hanci da rashawa daga magoya bayan su suna koyi gaskiyar da Allah ya saukar to duk wanda ke da irin waɗannan ɗabi'un na yahudu to shi ma ɗin ya shiga cikin wannan la'anta da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata shi ma irin wannan azabar ta tabbata a kai ne ko da ba ba yahude ba ne musulmi ne amma ga ayar da Allah saukara cikin alkur'ani wurin fassarawa sai ya fassara da abin da ya ga dama ba da fassarar da magabata suka fassara wannan ayar da ita ba domin ya cimma wata manufa da yake son ya cimma to duk wanda ke haka nan kamar shi ma ya canza abin da Allah ya saukar ta hanyar fassarar da ya yi to shi ma irin wannan bane ta tabbata a kan shi da kuma azaba ranar alkiyama hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma haka nan magabata sun fassara hadisai duk wanda zai karanta waɗannan hadisai ya fassara su fita ga son ran shi ba daidai yadda magabata suka fassara ba to shi ya shiga cikin irin wannan azaba da Allah subhanahu wata'ala ya ambata da waɗanda ke canjin littafin Allah to saboda haka wajibi ne malamai da ɗalibai sai haddara. da sabuwar da suke isarwa zuwa ga magoya bayan da kuma zuwa al'ummar duniya gaba ɗaya saƙo ne daga wurin Allah saboda haka suna cewa ga abin da Allah ya saukar to idan bai daidai da abin da Allah ya saukar ɗin ba kun cancanza to su ma azaba ta tabbata a kansu saboda haka ƙalubale ne ga malamai da kuma tsoratarwa zuwa ga malamai waɗanda ke ƙoƙari domin turmuyar da magoya bayan su kada su gane gaskiya balle su wace musu shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha da an yuqtasa min ujurihim shay'a ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا wanda ya sunanta ya fito da wata hanya kyakkyawa hanya sunna wanda aka kashe aka bar aiki da ita to duk wanda ya kokari ya raya wannan sunna ya fito da ita mutane suka gane suka yi aiki da ita to za a bashi wannan ladan da kuma ladan duk wanda ya aiki da irin wannan sunnar ba a rage ba kowa ladan da ake bashi shi wanda ya fito da wannan sunna raya ta za a bashi shi ladan ɗari aka bashi to duk waɗanda suka yi aiki da wannan sunan suka gane ta a sanadiyar kai to su ma za ba su lada ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari ba tare da an rage makowa lada ba a gefe guda adam ya ce kuma duk wanda ya sunanta wata mummunar hanya ya fito da wata mugunyar hanya ya kashe sunan manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito da wata bid'a madadin wannan sunnar to da shi da duk wanda ya aiki da wannan bid'ar to zunubin iri daya za a ba su ba tare da an rage ma kowa zunubi ko da kwatancin a zarra ba saboda haka malamai ai hattara aikin malanta aiki ne mai daraja da ake samun lada mai yawa amma idan mutum ya sa son rai ya ɗini gabanin ya fita batun magabata waɗanda suka yi karatu makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita batun fassarar da suka ɗauko ya fi batun fassarar ɗaliban su su ma shi ya ga cewa shi ma ya isa A fassara yadda ya ga dama domin cimma wata muradinsa to Allah subhanahu wata'ala zai mai irin wannan matsananci azaba da yake ce zai wa yahudawa Allah ya mana tsaki da sanya son rai a cikin isar da saƙon Allah subhanahu wata'ala sai mai alarama وقالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم حلما فأحاطت به خديئته فهو kuma yahudawa sun wanda ka tubara sun cikin baki abinda suka cewa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ta masanar nar kana cewa Allah zai kai mu wuta idan ba mu imani da sakon da ka zo da shi ba ai ka sani mu kan wutan jahannama ba za ta shahidi mu ba illa ayyaman ma'adula face ‘yan kwanuka ‘yan kaɗan waɗanda kwanuka ne suka ce kakan kakanninmu a lokacin annabi musa alaihi salam sun bauta ma ɗan maraki na kwana arba'in a lokacin da annabi musa ya je ganawa da ubangiji domin ya an zo a taura da Allah mai alkawarin kwanan arba'in bayan ya tafi ya bansu tare da annabi harun alaihi salam suka rinjayi annabi harun musa samiri ya kera musu lammaraki ba shi nan ya tashi kamar yana boda yake musu haza ilahukum wa ilahu Musa ai ga Allah kunan kuma ne Allah annabi Musa ya bar kunan ne ya tafi tau wani wuri alhali ga Allah nan ya bari saboda haka ku zo ku bauta ma wannan Allah annabi Haruna yayi da su yayi da su yayi da su har sun kusan kace shi na cewa saboda jami ba zai bar su su bauta ma Allah su ba annabi haruna ce ba shi Allah ku ba yayyayyayyay ya kasa ya kyale to suka ce wannan kwanan arba'in da kakan kakanni suka yi suna bauta wa ɗan maraki suna wa Allah shirka to ko da za su shiga wuta to a sanadiyyar shirkan da kakar kakannin su suka yi ne abinda zai tahe su kenan saboda ka so yan aljanna ne suka ce ma kai lan yadkhul aljannata illa man gane hudan auna nasara kai duk wanda ba ba hude ba zai shiga aljanna ba nasara suka ce duk wanda ba ba nasare ba kirista ba to ba zai shiga aljanna ba cikon bakin da suka yi kenan sun jingina wa Allah zalunci menene zaluncin idan kakan kakanni su ne suka yi shirka me zai sa Allah ya kama su su ji ko ki Allah zai kama su da wannan laifi kun Allah ya haka ne ya zalunce su kenan don ba su suka yi shirka ba amma dai suka jingina ga Allah cewa ba za su shiga wuta ba illa ayyaman ma'duda face sai 'yan kwanuka kirgaggu Allah ce kul Allah ce kul annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce musu Allah ahadan wani alƙawari ne kuka rika a wurin Allah na cewa ba zai sa ku dan jahannama ba face sai kwanan arba'in kaɗai? idan waɗannan kwanukan sun wuce sai a hishe ku an haka ne ba falon yi kulifa Allah ahada to Allah zai saba da kawari ne am Allah ce a'a taquluna ala allahi ma la ta'lamun ko dai kuna faɗin wani hukunci ne kuna jingina wa Allah abinda ba ku da dalili akai Allah bai alƙawari da ku cewa kwanan arba'in dai za ku cikin wajen jahannama ba sannan kuma Allah bai saukar muku da wani dalili na cewa kwanan arba'in dai za ku cikin wajen jahannama ba to saboda mai ne da kun cewa Allah ƙarya Allah ce bala an karanta Allah ce bala kwarai ko za ku shiga jahannama kuma za ku dawwama ciki ba wa arba'in ba domin kuwa ban ka saba sayi'atan wanda ya aikata mummunan aiki kamar shirka wa haɗar bihi khati'atuhu kuma kurakurai ne laifuka ne gaba ɗaya suka zagaye shi nan jibi gabas za ga aikin da aka aikata aikin da aikata dole hukka ne nan bi yamma duk ayyuka ne dole hukka ne nan bi arewa nan bi kudu duk ayyuka ne gaba ɗaya hukka ne babu alkhairi a jini to duk wanda ayyuka ne hukka ne suka zagaye ta haka nan faulai ka sabon na to waɗannan abuta wuta ne hum fiya khalidun kuma masu dawama ne a cikin wutar kuma ku waɗannan yahudawa da ake magana a ku da kuma ɗin haka nan kuke saboda haka za ku shiga wuta kuma za ku dawama a sai Allah ke nuna والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة أولئك bangare ɗaya kuma Allah ce wallazi na amano su ku waɗanda suka yi imani suka karɓi saƙon da Allah aiko ta hannun manzanni suka bi saƙonnin suka yi aiki da abin da saƙonnin ya kunsa wa amina salihar da suka aikata ayyuka na gari ula'ika sabul janna to su kuwa su ne ma abuta aljanna hum fiha khalidun kuma su masu dawama fite a cikin aljanna sai Allah ya ce wa iz akhadna فإن أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله لا تعبدون إلا الله idan kamna mai zaɓa bani isra'ila lokacin da muka riƙe alƙawari da bani isra'ila a cikin attaura a kan harshe annabi musa alaihi da kuma harshen wasu daga cikin annabawansu cewa la ta'buduna illa Allah ba za ku bauta wa kowa maface sai Allah cewa kada ku bauta wa kowa face sai Allah sannan kuma ku kyautata da iyayenku kyautatawa kuwa wadda ta kai matuƙa ku yi musu da'a da biyayya wadil kurba kuma haka ma 'yan uwanku su ma ku kyautata musu gwargwadon yadda kuke iyawa wani ya dama su ma marayu ku kyautata musu Wani masaki su ma miskinai talakawa ku kyautata musu ku zanka ba su sadakoki da kuma alkhairorin da za ku ba su fa qulu husna sannan idan za ku yi magana tsakaninku da mutane ku yi magana mai daɗi magana mai kwantar da hankali magana mai nasar da zuciya sannan wa kai musala ku tsaye da sallah wa zaka kuma ku ba da zakka wato ku aikata duk ayyuka na farilla waɗanda aka faranta a kan ku bayan mun yi wannan alkawari da ku sai kuka karɓi wannan alkawari kuka ce ya Allah mun ji kuma mun karɓa za mu aikata amma sun mata wallaitun sannan sai kuka ba da kaya ga wannan alkawarin da muka yi da ku kuka yi jifa da alƙawarin kuka wasi da shi illa qalilan minkum face yan kankan daga cikin ku su ne suke aiki da wannan alƙawarin wa antum mu'ridun kuna masu da kai daga wannan alƙawari da muka rika da ku Allah na faɗi ma jikokin Yahudawa waɗanda aka yi wannan alƙawarin da su tun daga cikin saukar da attaura domin jikokin su san cewa ga irin alƙawarin da aka yi da kakan kakan kakannin su to saboda haka wannan alƙawari ba ya hudu kadai Allah ya alƙawari da su ba Allah ya alƙawari da mu a cikin alƙur'ani cewa kada ku wata ba kowa face sai Allah sannan kuma iyaye su ba mu kyautata musu kamar da Allah ce wa abdullah wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana ku bauta wa Allah shi kadai kada ku yi mai tarayya sannan ku kuma iyayenku ku kyautata musu ku yi musu da'a da biyayya su ne ke da haƙƙi na biyu daga haƙƙin Allah sai haƙƙin iyaye manzo sallallahu alaihi wasallam haƙƙi ne na cikin haƙƙin Allah don shi ne da isar da saƙon Allah saboda haka iyaye su ke da haƙƙi na biyu daga haƙƙin Allah da manzo ne sai haƙƙin iyaye sannan su ma haka nan yan uwa Allah ya kira zuwa za a taimaka musu wa zul qurba wal yatama wal masakin duk gaba da Allah ya umarce mu na mu taimaka ma yan uwa mu taimaka ma marayu mu taimaka ma talakawa amma mutum nawa ne ke taimaka ma yan uwa ne daga cikin masu kuɗi a halin yanzu da muke cikin mutum nawa ne dalilin da yasa za ka yi ko kenan mai kuɗi sai ga shi da ƴan uwa ne ba su shiri me ya jawo rashin shiri don ya taimaka musu saboda haka koyo ce miyagun addu'o'i suke ka bai mai waɗanda ba su dangana ba waɗanda suka dangana kuma to sun hita batu ne babu ruwa ne babu ruwansu da shi saboda taimakon da aka ce ya musu bai taimaka musu don Allah ku yi mana shiru don Allah ku yi mana shiru ku yi haƙuri ku yi haƙuri in an bata mawatar da zai haƙuri wurin aiki Allah in an bata ma mutum rai lada ma yake samu ka yi haƙuri masu kuɗi waɗanda ke taimaka ma ‘yan uwansu a halin da mace cikin yanzu ‘yan kaɗan ne kafin wani mai kuɗi ya da kuɗi ya ba wani daga cikin ‘yan uwa ne ta hanyar lokacin fidda zakka nan fidda zakka ya rantsa yi abin da ya faru daga nan kuma shi kenan yana ganin ya ɗauke nauyinsu da ya ratai a kai ne alhali bai ɗauke ba to saboda haka wajibi ne masu kuɗi su san irin nauyin da ke bisa gare su kuɗin nan Allah ya ba su ne domin ya jarrabe su su kuma talakawa Allah ya ba su haka ne su ma domin ya jarrabe su za su yi hakuri ko ba za su yi ba saboda haka in an ba ku ku karɓa in ba a ba ku ba ku hidda idanu kuma ku yi kamar ma ba ku san shi ba sannan ga marayu masu kuɗi nawa ne ke tallafa wa marayu babu shi yadda babu marayu ko a ce kusan babu gidan da babu marayu amma mai ake yi na taimakawa marayu makarantarsu abincinsu tufafinsu wurin zama da zaburorinsu na yau da gobe mai masu kuɗi ke yi don taimaka musu marayun waɗanda suka talakawa ne daga cikinsu idan an ce lokacin sallah ɗan ƙaramar sallah ce ga azumi abin buɗe baki abin yin sahur ga sallah sun kama sufafin sallah da makamantansu abincin salla ruwan salla duk wannan suna tunani ina ne za su samu wane ne za su samu ya maye ba ubanninsu da suka mutu a wannan din zai samu su damuwa a cikin rayuwarsu wane ne zan ɗauke musu nauyin karatun da suke yi na addini da na boko wane ne zai ɗauke musu sai bayan allah ‘yan kaɗan waɗanda allah subhanahu wa ta'ala ya samu su tausayin marayu su da ke ɗan ɗaukan marayu ‘yan ɗaya bayan ɗaya wasu su kai su a gidajen su mai da su ƴaƴansu wasu kuma su daba ta wata ƙungiya a sabon musu marayun da za su ɗauki nauyin to saboda haka masu kuɗi kalubale ne zuwa gare ku ɗaukar nauyin maraye aiki ne mai lada kwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wa sallam yake kafirul yatim ana wa kafirul yatim fi jannati hakaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ya tsune guda biyu manuni da kuma ya tsaka tsakiya yace ni da wanda ke renon maraya daukin nauyin maraya mazaunin mu a cikin aljanna hakaza kamar yadda waɗannan yatsun babu wata yatsa tsakaninku to haka mazauni na da mazaunin mai cin da fi aljanna kuma mun san duniya gaba tabbata za mu ba kuma mai kudi Allah ya baka ka ikon ɗaukar nauyin maraya to menene zai hana ka ɗaukar nauyin maraya sannan ɗaukar nauyin maraye ba zai rage maka wani abu daga cikin samun da kake yi ba ban ƙarawa ba yake yi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana kullun mala'iku biyu na saukowa a wannan sararin samaniya da muke hange Allah zai saukar da mala'iku guda biyu a cikin mu. yayin mala'iki juan da yake yi Allahumma alimin munfiqan khalafan cewa ya Allah duk wanda ke ciye da dukiya ta yi to kan mayar mai makwahin abin nan da yake ciyarwa ɗaya kuma yana cewa Allahumma alimin munfiqan khalafan ya Allah duk wanda ke tsuke dukiya ta yi ya rike dukiya ta yi ya sa cikin banki ko kuwa zai yi ya ciyar da kowa ba iyali ne ba ya Allah ka halaka dukiya ta yi addu'an da ɗaya ya ce yi ke a ciyar da bayan Allah dalili ne na cewa ma dukiyar ma ƙaruwa ma za ta yi ba wa magana rikewa ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma'amfaktun min sha'in fahuwa da kulifuhu duk wani abin da kuka ciyar kuka ɗiba kuka bayar to Allah na mai da abin nan da kuka ciyar ya dawo kuma ya tsara ya mai kuwa cikin abin nan da kuka ciyar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara da za mu cimma nan gaban insha Allah yin matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatali habbatin ambatat sab'a sanabil fi ni a mi'atu habba wallahu ifu liman sha wallahu na ali Allah ce misalin waɗanda ke ciyar da dukiyansu don Allah daga cikin ciyarwa don Allah akwai ɗaukar nauyin barayi Allah ce kama sani habbatin kamar misalin manomi ne da ya je ya shuka kwayen gero guda da kwayen geron nan ta tsiro sai ta hidda gangar ku guda bakwai ko wata zangarniya daga cikin zangarniya guda bakwai din nan tana ɗauke da ‘ya'ya ɗari bakwai tana ɗauke da ɗaya ɗari ɗari bakwai ɗari bakwai kenan fitin lusun gulatin miya tu habba ƙwaye gero guda a shuka sai ga niya bakwai niya bakwai kowace niya ƙwaya ɗari a ciki kenan za samu ƙwaya ɗari bakwai a madadin ƙwaya guda kai da kaje ka shuka irin yadda Allah ke rufi biya lada kenan sannan Allah ce ba nan ma rufi biya wata tsaya ba wallahu ifu liman ya sha, Allah na kari ya rufi biya ma wanda ya ga dama daga cikin abin da yake ciyarwa saboda haka iyaye mata waɗanda ke da ikon ɗaukar nauyin marayu kan kuwa kan kurowa ku samu marayu waɗanda za ku ɗauko ku mai suwa ɗiyanku ku tarbiyyantar da su ku ɗauki nauyin makarantarsu a addini da boko marayun nan watakila idan suka tashi su ne ma watakila za su ji ɗanku su taimaka muku fiye da 'ya'yan da kuka haifa don arziki na Allah ne kuma yana ba duk wanda shiga dama ne Allah bai ce zai ba marayi ba wani a ce arzikin mi zai yi da yawon shi zai baka mini dalilin da ya sa kenan yaushe muka addu'o'i na alheri ga jarman sarkin musulmi alhaji umaru kwabo ee ka ta fariyan makaranta ya gina babu waɗanda a cikin makarantar na ille marayu na al'ummar musulmi marayu na nan cikin gida sokoto jihar sokoto da marayu na waje shi ya abincinsu shi ya abincinsu shi tufafinsu karatunsu na addini duka kai ne karatunsu na boko duka kai ne yadda ya kasance ana samun irin waɗannan makarantun da irin waɗannan masu kuɗi da ke fitowa su ɗauki nauyin marayu to da lalle ne marayun musulmi sun zama 'yan data amma an ke zuwa suna kwashe marayun musulmi suna kaiwa can kasashen suna arnantar da su yan gudun hijira da aka a ubanninsu su. yake suna nan suna yawon bara sun koma marayu na ƙarfi da yaki wane ne zai ɗauki nauyinsu wane ne zai tallafa musu in suna bara a ce sun sha mutane kai bara to ya za su yi har ta ba ɗauki nauyinsu aka bi su inda suke aka gyara musu masaukinsu ana ba su abincin dare da rana da yini da abin da eh, safiya ba a duka musu tuwahi ba to ku abu su fi bara su roƙa ga jama'ar musulmi wanda ya ga tausayin su shi ba su a ba a ba ka ba a ce kuma kaskashi hisabi na a za ka yi turu 'yan yaran da ba su da abin sana'a ba su da lallalle sana'a ba da ake sun je su yi sana'a to ina za su sakaninsu saboda ga wajibin mu na al'umma musulmi mu tausaya ma marayu yadda waɗannan suke marayu kan kowa na iya zamowa marayu kowane lokaci A wani yi suka wa Allah ba da Allah an shi ubannin su ya mai da su marayu haka da mu ma Allah zai iya an shi rayuwar mu duk lokacin da ya ga dama ya so ƴaƴan mu su koma marayu su ma saboda haka mu tausaya ma marayun wasu kamin mu ma a tausaya mu namu iyaye mata kuna da muhimmiyar aikin da za ku aikata domin tausaya mu waɗannan marayu wasu daga cikin ku mazajen na da hali da za su yi ɗaukar nauyin marayu ko ba su kawo su a gidajensu ba suna iya haɗa kai da wasu ƙungiyoyi da ke kula da marayu su doki adadin marayun da za su taimaka bawa wurin karatu ku ba su waɗannan shawarwari ku kwadaita musu irin ladar da ake samu a ciyar da marayu Allah subhanahu wata'ala ya ba mu yi kun taimakawa ya ba ma ɗin taimakawa ba bai ba mu ba amma ikon taimakawa nan ne matsalar take mutum ya ɗiba ya bayar da ɗan wane ne ba ba bare bare إن مسألة تجميلة الله تعالى من التوسعين وإن مرايون جبام يقول جي مكابس الله سبحانه وتعالى جي وإذا أخذنا ميثاقكم وإن أخذنا ميثاقكم لا تسفكون لما ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء akhadna mithaqakum ya ku banu isra'ila ku tuna lokacin da muka rike alƙawari da ku muka ce muku la tasbihuna dima'akum kad ku zo da jinainen ku wato kada wasu su bi suna karkace wasu kamar yadda lamari ke faruwa yanzu tsakanin al'umma musulmi musulmi ya kama ɗan ne musulmi ya kwantar ya yanki ya sa bindiga ya halbe ya sa inda ya buge ya kora dukiya ta ya kone gidanai ko kuma yana ikirarin cewa shi ma musulmi ne a yahudu allah ce kar ku yi haka ne su sai mun gashi yanzu muna yi allah ce wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kuma har ku fidda kanunku a cikin gidajenku kana da uwa da gaba a ruwan gida ɗanwan ga kai da gida bai da wurin komawa kai kuwa ba ka da bukatar gidanka to kar ka hidda ka a cikin gida, ka ce sai da gida za ka shi da shi baka gida ko haya za ka sa shi da shi baka gida Allah ya ce mai yahudu kada ku yi hakan sai ga shi yanzu mu al'umma musulmi muna ka haka nan wani ko adadin gida ne bai sani ba in kashe shi za a yi zai wadin adadin gida ne sai dai shi kira masu kulawa da gidajen su za su faɗa mai adadin gidajen kuma sai an ji an gwada mai inda gidajen suke ko ta inda suke ba amma duk da haka dan uwa ne nawa ya ba gida wani ga gida je ka zauna na baka kyauta marayu nawa ya ba gidan cewa ga gida nan nasu a ba marayu su zauna ciki talakawa nawa ya sai gida ya ba ya ce talakawa yi eh, ga gida nan a ba talakawa su zauna ‘yan gudu hijira a gida nan a ba su su zauna gida nawa ya ba su da cikin gidajen da ya mallaka bai sa adadin gidajen ba sai ya mutu tukunna a ce wani an ya bar gidaje gida wurin kaza gidaje wurin kaza gida jiha kaza gida jiha kaza gida jiha kaza aikin banza wasu za su gani gidajen wasu kiya ne ma ko tausayi ne ba su ko Allah hijikan baba ba su cewa abinda suke roƙo Allah jiwa ta faɗi Allah shi kada jiwa mu ci namu roƙon da suka yi ke cikin tiyanai duk waɗannan gidaje a zo a gaje su mata ne kai bari su gaji gidaje su armo wasu mazaje su zo su taki su ta hole wasu kana ta lahira ana mata tabi amma ga marayu nan da Allah ce a ba baka ba su ba ga talakawa nan baka ba su ba ko duk da ƴan uwan kama baka ba su ba ne wasu can saboda haka masu kuɗi Allah ya san ku kuma yana ganin ku kuma ya san abin da ya ba ku ya ba ku ne mustakhlafi na fi ya ba ku waɗannan kuɗin ne don ku maye ku zama masu kula da dukiyar ba masu mallakan dukiya har abada ba saboda haka cikin kula da dukiyar da Allah ya baku ku ba ku yi wanda Allah ce a yi da dukiyar in ba haka ba sai kun yaba wa aya zaki ku je lahira talakawan na wanda kuke gani ba kowa ba sai kai shekarar ɗari biyar cikin aljanna ko kuna samun aljanna ko masu kuɗi sai talaka sai shekarar ɗari biyar irin shekarar la'ira a shekarar duniya ba sannan Allah ce ina masu kuɗi kuna ta wajen aljanna waɗanda ma wai za su shiga aljanna ke saboda haka kina talaka to kashi bar wannan abin ya dame ki jarabawa da Allah ya dora miki ki dara ko Allah cin wannan jarabawar da ke yi haƙuri da talaucin da Allah zo miki ki zauna gidan miji ki kwantar sama miji ki eh, zuciya ki kwantar sama iyayen ki zuciya hankali kwance ina gidan miji iyaye ba su da matsala da ke miji bai da matsala da ke makota ba su da matsala da ke su ci gode ma Allah Allah na sane da ke kuma zai saka min da kyakkyawan sakamako masu kuɗi ku je ku shagalin shagalinku shagalin ne karewa shi karewa ya kai in bai kare ba sai ka kare ka bar shagalin Allah subhanahu wataala ce kafa fi da yan wanku cikin gidaje sun ba a karar su ka ce ya Allah mun ji mun karba kuma mun yarda ba za mu kashe mu ba ba za mu hita yan uwanmu cikin gidajenmu ba wa an tunda shadun alhalin ku kuna shaida akan kanunku cewa kun tabbata kun kalli wannan alkawarin ثم أنتم هؤلاء Allah ce sa'annan ku waɗanda da muke alkawari da ku taqtuluna anfusakum kun dawo kuna kashe kanunku wasu kuna kashe wasu saboda hasada kawai saboda bakin ciki saboda mai Allah ba wani kuɗi ni bai ba ne ba kawai hasada saboda mai wani ya kasa ni wurin bidan mata da muka zo saboda haka a kashe shi saboda menene wane zai ci kujerar da muke gasar kula da shi kowa da zai jayayya da ni wurin fitan kujera sarauta ko shugabancin duniya saboda haka a kashe shi to an kashe shi ka yi sarauta kai ko kakka mutu ko ka samu kamin duniyar kai ko kakka mutu ko matar da kuka yi ka sanya eh ka aure ta to ku da wani kai da da duniya duk wannan bai faruwa Allah ce wata kurijuna fariƙan minkum min diyarihim sai ga ji kuna fidda wasu jama'a daga cikinku a cikin gidajen ta zaharuna alaihim bin yasin wal kuna rinjayar su bil ismi ta aikata aikin sabo wal ne da ke tarhiya Allah ce wa in ya tuku musara waɗanda da aka ce kan ku kashe su kan ku hidda su gidajensu idan sun zo muku suna waɗanda aka kama fursunan yaƙi tufadu hom. sai ku ce ‘yan uwanmu ne bar mu je mu fanso su wa huwa muharramun alaikum isra'ihum alhali fitar da su cikin gidajenku haramtaccen abu ne a kan so saboda mai za ku fit da su cikin gidajenku ku karkace wasu amma idan an kamo su suna fursunan yaki sai ku je ku fanso su ku ce Allah ya umarce mu cewa mu fanso ɗan uwanmu idan suna fursunan yaki to Allah bai hana ku kashe su ba Allah bai hana ku ku da su a cikin gidajenku ba shi sa Allah subhanahu wata'ala yake bi ba'd al kitab yanzu kuna yin imani ne ga wani bangare na littafin a taura da aka saukar muku na fanso yan uwanku idan suna fursunan yaki wa takfuruna bi ba'd kuna kafircewa da wani bangare na hana ku kashe yan uwanku da hana ku fice su a cikin gidaje wannan kan kun ce ma Allah ba za mu bari ba kun imani da wani bangare kun kafirta da bangare Allah ce fa ma jazaa'u man yaqulu zalik babu sakamakon wanda duke aikata haka nan kun daga cikin ku illa khizyun face sai Allah ya kunyatar da shi ya kaskantar da shi ya tozartar da shi fil hayatid dunya a nan cikin rayuwar duniya kamar yadda kuke jin labaran waɗannan 'yan bandit kashe-kashe da suke yi duk da mutane cikin gidajensu da ƙone gidajen a da gari masu daya sai ku zo ku ji irin kashin walakancin da aka wa wadansu ko su tsakani wasu wasu su yi ta kashe junansu kashi na walakanci nan duniya kenan to bari a je lahira inda za ku gansu a lahira irin yadda Allah ke walakanta su yana tozonta su yana azabtar da su da don kanku sai kun tausaya musu duk da walakancin da suka yi muku in kuka gansu lahira wallahi sai kun tausaya musu Allah ce sun wa yawmin qiyamati sannan ranar alkiyama yuraduna ila ashaddil azab Allah ce za a bai da ku ne zuwa ga wata matsananciyar azaba da Allah bai faɗi gama irin azabar da za a mutu ranar lahira ba saboda haka duk abin da suke yi wahala banza ce suke yi babu muradinsu ko guda da za ku cimma don duk wanda suka kashe dama wannan ranar a rubuce a wurin Allah mai shi barin duniya zai wannan ranar ko su kashe shi ko ka su kashe shi barin duniya zai wannan ranar a shani suka yi kansu suka dokan mabala'i duk wanda aka kone gidanai to dama Allah a rubuce a wuri nai gidan nan zai kone wannan ranar ko da bandit ko ba da bandit ba ba saba yin gobara ba tallashe gari gaba ɗaya tun ga guda a ce duk gaba ɗaya gobara ta lashe an saba yin haka sannan bisashen da suke korawa rana ɗaya Allah na iya kama bisa bisashe bala'i su ci wani abu duk gaba ɗaya su mutu an saba yin hakan ashe waɗannan bandit ba wani suke goma wa bakin ciki ba ille bala idan suke ɗaukan makamu sannan in don rage yawan 'yan najeriya ƙaryarsu ba su iya rage yawan 'yan najeriya in sun kashe mutum dubu watakila rannan da suka kashe mutum dubu din nan an haifi ɗan da ya ina dubu a Najeriya. In an ce a'a, a je asibitoci a gani, a ya asibitoci. Ɗan nawa ake haihuwa kullum a jihar Sokoto, a je asibitoci a Lissawa. sannan a koma wata jiha a koma wata jiha a koma wata jiha a koma wata jiha fiye da ɗa dubu ana haihuwa su cikin najeriya kullum in sun halaka wane sun halaka wane amar mani nawa ake ba kullum kamar da ɗaya ba ta ba kashe wata mace ba kamar da ɗaya ba ta ba kashe namiji ba in ka ja na ɗan ma'ar mamari sai hankalin ka tashi rana ɗaya ka ji adadin armen da ake ɗarmawa a cikin kwakwato ɗai sai hankalin ka tashi daga bale ka fada su kaduna da kano da saboda ka duk mai ya ce ya ta yi zai hana abin da allah ya hukunta Allah subhanahu wata'ala yake a hada musu wa man Allahu bi ghafilin amma ta'maluna ko amma ya'maluna abinda kuke aikatawa su waɗannan yahudawa na ta'addanci to Allah fa arabka ne ke ba bai mance ba kuma hankali ne bai gushe daga abinda suke aikatawa ba saboda haka zai saka musu da irin wannan sanyin aikin da suke aikatawa saboda haka duk wani wanda dan ya zai koma ma bakin ciki to ya koma ma Allah ya yarda da hukuncin Allah ya ba kai ne hakuri duk abin da aka ansa da gare shi Allah subhanahu ta'ala, zai mayar mai fiye da wannan abin sannan ga lada da Allah ajiye mai a ranar lafiyar mai a dukiya Allah ce ula'ikan ladina ishtaraw al-hayata ad-dunya bil akhirah wadanda ke aikatar da wadannan ta'addancin ba karanta ba أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا ce ulayi ka waɗannan yahudawan da ke wannan aiki da ta'addanci karkashe yan uwansu da yan uwansu a cikin gidajensu kamar yadda ke faruwa yanzu da na ba da misali mu ta karkashe yan uwanmu mu ta da yan uwanmu cikin gidajenmu ɗan uwanka na cikin gida musulmi ne lokacin biyan haya ya yi sai samu ya biya ba a ɗan jinkirta mai in ka da shi idan zai kana da fiye da abin da yake biyan ka maimakon ma ka ce na fi da kai cikin gidan ka ce to duk wannan wannan ba ka da kawo rabin abin da kake biya in ya so na ba ka saura sadaka haka nan na samuwa sai dai a hidda ma ɗayan haya cikin gida a kore su a walakanta su wani saboda rashin imani ba ma shi karikon gidan ba sai ya ba kamfanin gidan kamfanin da bai da imani bai da tausayi an kaddi ta gidan sai lokacin damina an ga hadari ka'in da na'in a zuwa ɓalle kwanon gida a yi ruwan sama duk su lalata maka kaya saboda rikin imani shi haka Allah ke muna in Allah na muna haka da yanzu babu ko ɗaya mutum zuba ban kasa Allah ce inda yana riko mu da laifukan da muke aikatawa ma taraka ala ya min dabba da yanzu babu dabba ko guda a ban kasa inda Allah na azabtar da mu da laifukan da muke to saboda ni mu za mu azabtar da yan uwanmu da laifukan da muke muna, Allah ya ku kyale wannan yan baddin أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا في الآخرة سن سيد الآخرة سن سيد دنيا فقد جعلنا ما من بكاتا الجنة سبو da من سيد الجنة مو دي دنيا a kama mutum a wa akuya sai an ji an biya kuɗi su ba an zo shi ko su kashe ma bayan ba da kuɗi kuma su ce ba da gawa sai a mai sallah saboda haka sun sun ce sun sai da duniya sun sai da layar su a ba su duniya alhali duniya gada suka ce a ba su a wani abu Allah zai ƙara musu bisa ga abin da da ba ya riga ya rubuta musu ba Allah ce fa la yukhaffaf anhum al'azab ba a sassauta musu azaba ranar alkiyama kada a je ranar alkiyama ku da yan bandin suka kashe ku gaira azaban da ake balbala mu yan bandin kuma ku roki Allah ku ce ya Allah da Allah sassauta musu Allah ta kan ma wanda yayi wannan roko ba a sassauta musu azaba ranar alkiyama wala hum yusaruna sannan ba a taimakon su wurin cewa neman Allah a kama kafan Allah Allah shi sake su kashi azabta su babu wannan saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya yi musu tanadin da ya musu tun nan duniya Allah na da iko rana ɗaya ya aiko bala'in da zai halaka duk ɗan bandit ɗin gaba ɗaya amma kuma Allah ba zai haka nan ba domin jahannama ta cika kyama da ta yi alkawari zai cika jahannama zai cika kuma aljanna Allah ka sanya mu cikin aljanna ka nisantar da mu daga yan wuta to nan za mu dasa aya mun ci lokaci da ma da yadda yadda ya kamata abin da karanta kai ne Allah ba mu da ke ciki kuskuren da ya faru a bayanin da ne Allah ya fi mini ya yaye cikin zukatan masu saurare subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk karanta

duk sanda ta ga ya cancanta a yi sadaka ga abinci nan da ba ta ba su wa sadaka wani na iya ba mata kai wannan damar duk sanda ta ga almajira ga sadaka nan ga abinci nan a ba a basuwa ko kuma ta san da cewa in ta ɗiba ta basuwa in ya dawo ta faɗa mai ba zai faɗa saboda ni ba to tana iya ɗiba ta basuwa amma idan ta san cewa faɗa zai yi saboda me aka ɗiba to wannan baya halatta ta ɗiba idan ta ɗiba ta basuwa sai sadaka da dukiyar mijinta su biyu an da lada shi mijin za a ba shi lada cikakke saboda shi ya don abinci ita ma za a ba ta haka nan lada cikakka saboda ita ta ɗauka ta basuwa

wallahu a'lam sai da mata wata ke cewa kuma yana halatta ka ari kuɗi ka sana'a riba ce ku raba da mai kuɗi assalamu alaikum wannan din yana halatta ai haka nan sai dai yadda ne ya raba riba ɗan rabi da rabi an kuma mai kudi da kashi daya mai aiki kashi biyu da kuma dai duk yadda aka ne a kai haka na ya halatta wallahu alam man kai kuma ya kama shi a wata takarda ta ce wani bawan Allah yana neman a kan bayanai mata yana su da koya masu sana'o'i kamar mai shanku magi da kuma kayan alayoyi assalamu alaikum Da wannan babu cikakken bayani yana son dai ya koya wa mata sana'o'i mahallin wannan sanarwa gidan rediyo da kuma gidan talabijin a wa matan nan bayani kwanta hilla waɗanne sana'o'i ne za a koyar wani wuri ne za a koyarwa wane ne wanda ke cewa zai koyarwa idan aka ga bayani su waɗanda ke son su koya suka fi bayani su a zazzuka ga su sun tasu da su je a koya musu to wannan sai su tahi amma wannan bayani da ya rubuto nan ba gamsashen bayani ba ne kuma ba za mu iya mu yi wani abu ce wani abu a kai ba wallahu a'lam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 اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله كبيا من بكاتو شمو لنيسا لنقصا kananan su da manyan su wayanda muka sani da wayanda ba sani ba na bayyane da na asirce ya rabbal alamin ya Allah taruwan da muka yi nan kowa na da bukata a cikin zuciya sai Allah ka biya ma kowa bukatoci ne na alheri Allah ka biya mu kowa bukatoci ne na alkhairi ya Allah subhanahu ta'ala ka ba mu zaman lafiya a wannan gari na Sokoto a wannan jiha ta Sokoto a wannan kuma kasa ta Najeriya duk inda musulmi suke a faɗin duniya Allah ka zaunar da su lafiya da kuma kwanciyar hankali ya Allah masu sana'o'i ka sanya musu albarka cikin sana'o'insu Allah ka sanya musu albarka cikin sana'o'insu masu fatauci Allah ka kare su daga ta'addanci yan ta'adda ya rabbal alamin ya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka wa shugabannin mu jagora Allah ka wa shugabannin mu jagora Allah ka mu hannun su ka aza su duka ga hanya madaidaiciya ya rabbal alamin da suke Allah ka saka musu abinda suke yi waɗanda ba wanda ba daidai ba Allah ka yaje musu ka lura da su ba daidai ba ne ka ba su ikon canza rabbal alamin ya Allah wannan makarantar da muke ciki wanda ya gina ta Allah ka yi mai albarka Allah ka bashi madadin wannan makaranta a cikin gidan aljanna ya rabbal alamin Allah ka yi mai albarka ka wa iyali ne albarka ka wa yayi ne albarka ya rabbal alamin Allah ka ji kan iyaye ne ya rabbal alamin Allah ka wa iyaye ne rahma ya rabbal alamin mu kuma da ke karantarwa Allah ka muni jagora Allah ka ba mu ilimin da za mu bayar ya rabbal alamin Allah ka jikan iyayenmu Allah ka yi musu rahama Allah ka yi musu rahama Allah subhanahu wa ta'ala duk masu iyaye Allah ka shirya ya rabbal alamin waɗanda an shirya yu Allah ka tabbatar da su bisa shirya waɗanda kuma ba shirya yi ba Allah ka shirya su ya rabbal alamin yan mata Allah ka ba su mazaje na gari na aure da wurin ne Allah ka ba su mazaje na gari na aure ya rabbal alamin ما مدن دبا كذا ما تعالى كبا في كوني أولي من سن تاش أولي حالا كبا سما تعالى يا رب العالمين اللهم ربنا إننا آمنا فاغفرنا ذنوبنا تغفر عنا سيئات العزة ربنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين